أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu ikon samun fahimta mai kyawo da kuma samun damar amfani da ita don samun nasara a cikin wannan duniya ɗin gajera wadda ke makarewa kuma da samun nasara a gobe ranar kiyama wadda take rana ko kuma mu ce lokaci madawwami muna fatan Allah subhanahu wata'ala da ya karɓi addu'o'inmu a kowane lokaci da muke yi ya karɓi ibadunmu baki ɗaya bi iznillah yau idan ban manta ba mun yi alkawali za mu yi bayani kan abin da ya shahi abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ko kuma da magana ta 'yan falsafa da suke cewa wajibul wujud mun kawo wannan kalmomin daman kamar irin nasu wajibul wujud mumkinul wujud illa ma'alul maudu mahmul saboda nan gaba idan muka kawo su cikin karatunmu cikin wannan darussa namu ya kasance wanda ke sauraronmu kuma yana kallonmu yana fahimtar lalle lalle ina ne muka dosa kuma mu yi ma'anarsu ba tare da mun tsaya mun sake ɗauko bayanansu ba to a yau darasin da muka zo da shi shine za mu yi bayani kan abubuwan da wajibul wujud kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake ɓanta da su saɓanin sauran halittu su ne mumkinul wujud yana daga cikin abubuwan da wajibul wujud yake ɓanta da su nashi ne su kaɗai ba a samu wata halitta da shi kenan mumkinul wujud bai musharaka da shi cikin wa'annan abubuwan shi ne shi illa ce ko mu ce dalili ne mai ba kowa shi yayi kowa kuma shi ke ba kowa saboda mu ƙara gane wannan bayani da kyau za mu zo da wani misali wanda mafi yawa a wurarenmu ana gane irin wannan misalan ko kuma mu ce shi mai baba da misalin kenan an ma shi gane misalin saboda kenan ya falfado tunanin mutane su gane shi yasa a irin nan wurin muke zuwa da irin wannan misalsalan misali shine yanzu idan ka ɗauka kana so ka yi wata shuka waki ne kake son ka shuka ko hatsi ne ko abin da ya kama da wannan kaga za ka buƙaci ita wannan ƙwayar hatsi ɗin ko ta wake kana buƙatar hilin da za ka yin gona za ka yin noma wanda ake ce ma gona kenan kana buƙatar taki kana buƙatar gyara wannan ƙasa ɗin da wannan taki ɗin kai da kanka ana buƙatar ya kasance kasan yaya ake tahiyar da noma don ba haka kawai babu tsari babu wata masaniya game da harkar noma ka zo ka ce za ka yi noma kana buƙatar ruwan sama saboda bayi yau ka zo ka yi shuka lokacin damuna bai yi ba ko kuma lokacin damuna ya babu ruwa yaya shuka za ta yi ana buƙatar har iska ma wanda ita wannan shuka wadda za ka shuka tana buƙatar iska a wannan misalin da muka kawo mutane suna iya gane cewa duka wa'annan abubuwan su ne ake ce wai dalilai dalilai ne wanda da su ne ake iya haɗa shuka kenan in babu wannan dalilan su ne ake ce wai illoli duka su wannan illoli ne to shin tambaya shi wajibul wujud wace irin illa ce game da sauran halittu mumkin wujud wace irin illa ce shi a nan wurin abin da za mu iya ganewa shine wajibul wujud ya keɓanta kamar da muka ce da wa'annan abubuwa ayyuka da yake yi amma ina ake gane wajibul wujud na haƙiƙa shine in muka san illoli daban-daban wanda ke da kwai kuma mu yi ƙoƙari mu hidda shi wajibul wujud Allah kenan wata illa ce shi wace illa ce a nan wurin kenan muke son mu kawo nau'i-nau'i na illoli don mu gane an kasa malamai sun zo da bayanin kashi kamar iri biyu na illoli. A nan wani suke cewa, kashi na farko muna da iri biyu na illa, kenan dalili wanda za mu yi cikin dalilai, kamar yanzu misali na maka kawo na harkar noma. A nan wuri mutum yana iya fahimtar ruwa illa ce, shi ne muke cima dalili. don shuka ta hito hakanan nan mai noma ana buƙatar wanda zai zo ya noma ɗin wanda yake ilimi kan harkar noma haka taki haka nan sauransu kamar da muka bada misali wannan suna ce masu illoli to yanzu idan ka riƙe wa'annan illoli ne mu dawo yanzu ka ƙara gane wasu illoli yanzu ka ɗauki mai sassaƙa itace mai gyaran katako wanda yake yin kujeru ya yi duk abubuwa nau'i-nau'i na harkar katako, shi wannan wace irin illa ake ce mashi, wani irin dalili ne na samar da wurin zama, wurin karatu da sauransu, ƙere-ƙere dai wanda mai harkar katako yake yi. Shi ne suke ce ma wai illa ce wannan mai shirya abu, mai hayya abin tana gyara shi. shi shi ne matsayin shi a cikin illoli wanda muke kenan wannan mun fahimci wata illa wadda a cikin rayuwar duniya muke rayuwa da su kenan na ɗaya illa ta farko ita ce wannan illa mai shirya abubuwa kamar mutumin da zai zo misali yana shirya wasu abubuwa ba kawai ma misali na harkar katako ba ba ɗauka cewa mai ƙera motoci ne ko motuna ne ko kekuna ne mai ƙera gidaje ne yana hayya a wannan abin ne ga sunan dai illoli gare mu da irin wa'annan illolin kenan su ne illa wadda take shiryawa to akwai kuma wata illa wadda ita ta haƙiƙa ce me yasa suke ce mata illa ta haƙiƙa wai saboda ita wannan illa ɗin ba ta rabuwa da abin da ta yi saɓanin wanga misalin da muka kawo mai gyaran katako idan ya gyara ya gyara abin hawa ne abin zama ne shi kenan ba ruwan shi da wannan kuma abin da ya kera ɗin ya ma sai da shi haka nan mai gini idan ka zo ka ɗauke shi zai zo ya shirya maka gini gida mai kyau ya ƙare ka biya shi shi ne dalilin wannan yin gidan da in babu wanda ya san gini ba yi a yi gini to shi shi ne illa ko dalili na yin wannan ginin bayan ya ƙare shi kenan an sallame shi ya tafi kaga bai da alaƙa yanzu da kuma abin da ya yi ya riga ya ƙare ya tafiye shi kuma koma ya mutu wannan abin zai ci gaba da rayuwa saɓanin illa ta haƙiƙa suna cewa illa ta haƙiƙa ita illa ba ta rabuwa da abin da ta yi kullum suna tare ita ke kula da abin ba wai kawai bayan ta yi shi ba shikenan ta ta a shi yasa ake cewa ita ce kamar Allah subhanahu wata'ala bayan ya yi duk halittu kuma yana nan tare da su shi ke kula da su saboda ko da daidai da daƙiƙa guda ba za a samu na yankewa alaƙa tsakaninsu ba don saboda ana samun yankewa alaƙa shikenan za a rasa wannan ma'alul ɗin ma'ana wannan mumkinin wujud halittar da Allah ya yi kaga yanzu kenan mun fahimci illa ko dalili guda biyu na daga cikin illoli wanda muke tare da su sai kuma wani ɓangare na biyu na kashin illoli na dalilai kenan wanda za mu iya sani shi ne akwai illa wadda ake ce ma wai illa wadda ana iya ta yanke wata illa kuma ba yiwuwa ta yanke wata illa tana rabuwa ana iya yanke ta shine kaman galihaz in mun fahimci wancan bayanin da muka yi wannan ma muna gane shi ba tare da wadda matsala ba shine suke cewa wai akwai kenan illar da tana iya ta yanke daga ma'alul kenan kuma ba wani bukata da ita shi shikenan an kare akwai kuma illa wadda ana bukatuwa da ita sannan suka ce akwai illa wadda take misalinta kamar rai ne ko nafsi ne na mutum halitta ta mutum da ilimin da yake tare da shi suna cewa shi rai na mutum ko nafsi na mutum yana tare da ilimi abubuwan da duk yake yi samu na sani yau da gobe za yana tare da shi kuma ba ka iya raba shi da wannan abin ka ce ga ilimi daban shi daban sai dai suna cewa a nan rai yana rabuwa da mutum shi kenan yana tafiya da ilimin don babu wanda aka gani ya mutu yau ya tahi ya bar ilimin nan wurin tare da mutane yana amfani da mutane sai dai ya bar wasu abubuwa da ya na ilimi amma ba ilimin ma da kanshi zai ce da ilimin shi ne na'am in ya rubutu ya bar wasu abubuwa wanda ya rubuta na ilimi suna nan amma ba wai shi ne ainihin ilimin ba wannan ɗaya daga cikin alamomi ne na ilimin da ya bari to suna cewa kenan kamar yadda rai take da duk abin da ta sani ita rai ita ce illa tana samun ilimi tana aiki cikin samun ilimi tana aiki cikin samun ilimi amma bayan ta samu ilimin ana iya raba ta da wannan ilimin ba ko mutuwa mutum zai ce da wannan ilimin ne suka ce san bai rabuwa da wannan ma'alul ɗin da yake tare da shi kaga wannan wani nau'i ne shi ma na sanin illoli yanzu bayan mun fahimci wannan cewa ga irin illoli wanda muka yi bayani muka yi ishara kansu to shi Allah subhanahu wa ta'ala wata irin illa ce wani irin dalili ne wani irin abu abin da yake samar da abubuwa ne shi ne suka ce mu sani da kyau kuma mu riƙe da kyawu cewa wajibul wujud shi illa ce wadda ta haƙiƙa ce mun yi bayani meye ta haƙiƙa wanda mun ce in babu shi babu ma'alul dole tare yake da ma'alul sannan suka ce kuma kamar rai ne ko nafs in mutum ne wadda ta samu ilimin da ta samu tana mutuwa wannan nafs in tana ta da iliminta wanda alama ce ta cewa ba su rabuwa har abada to shi ma to shi da shi da abubuwan da ya halitta ba su rabuwa har abada sai dai sabanin rai kamar da muka ce tana iya ta zo ta mutu amma Allah subhanahu wata'ala shi bai da ƙarshe bai ƙarewa kenan shi yasa ma suka ce a nan wurin mu sani mumkinul wujud kamar yadda wajibul wujud bai ƙarewa haka ne mumkinul wujud wai ba wai dan ya mutu ba wannan yake nuna wai shikenan har abara ya ƙare ya lalace har ma wasu zanki fassara cewa shikenan ba za a tara shi ranar kiyama ba lalle yana tare da wanda ya halarce shi ko a cikin kabari yake ko lokacin da za a tada shi duk inda yake Allah na tare da shi wajibul wujud kullun yana tare da mumkinul wujud ba sa rabuwa wannan a takaice abinda muke iya ganewa abinda ya shahi illoli kenan ko dalilai wanda daga ciki muke gane wajibul wujud menene shi za mu dakata anan sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin